Sharif littafi na biyar Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin Sharif littafi na biyar a littafin da gabata mun dakata ne daidai inda zuwa yamma ma jikin nashi ma ya ɗan yi ƙwari sakamakon magani da ya fara sha ganin haka ne ma likita ya ce da yiwuwar ma maganin zai amshe shi sosai don haka ma ba sai ma an yi gaggawar yi mishi aiki ba zai iya samun sauki a hakan ma kawai dai, ya rika shan magani insha Allah komai zai zama normal a littafin da gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ni da ku ba tare da bata lokaci ba ko shi yasa su dadi ma suka ji sanyi sosai har ma hankalinsu ya kwanta shi dadi ma bai sanar da 'yan uwansa ba tunda dai suna nesa kuma hakan ma bai kamata a ce ya ɗaga musu hankali ba tunda dai har ga sunan a tare da shi sharif ɗin da kuma 'yan uwansa waɗanda suke 'yan uwan sharif ɗin wato 'ya'yan da ya haifa to bai kamata kuma ya involving sauran familinsa a cikin kes ɗin rashin lafiyar sharif ba saboda hankalin su zai tashi tafi suke su biyu suna hira a tsakankaninsu maryamu da ke sanye da dogayen takalma sai turguɗe. turguɗewa yake yi kasancewar har yanzu ba iya saka su ta yi ba amma sai aukin son gayu da iya yi ba ta da takalma sai kalansu. shi yasa da wuya ma kaga flat shoes a kafafuwanta in har ma ba a gida bane ko a gidan ne ma sai ta ga dama take sanya flat bintu da ke ya fage sai ta kalle ta a lokacin da take sake turguɗewa tana ta faman jan tsaki tana zagin takalmi sai bintun ta tabe baki da cewa ke kan ma wahala bai ishe ki ba al'qur'an?" ai sai ki ta yi kuma wallahi ki ɗago kafa na gaji fitsari nake ji ki sauri mu tafi Maryamu da ke ƙara tafiya a hankali don makar ta ƙara turgudewa sai ta ce don Allah mu je gidan ya Faisal ki fitsarin nan a can yau na yi alƙawarin sai na sha mangororin halliru mangoron halliru na taurin can sai dai duk abin da zai yi ya yi, wallahi sai na sha. Ut, wallahi babu ruwa na ga hanya nan, ni kin ga tafiya ta, tafiya zan yi, don haka ni babu ruwa na. Jawo mata hijabi Maryam mu tai tana marere cewa tare da faɗin haba haba mana Bintu wallahi ba zan jima ba kuma ba zan bari ma ya gan mu ba ta gidan ya Faisal ma zan tsinka idan ma kika koma gida ke kaɗai kin san mahalin baba kuma ma kin san ya dawo mu je ki raka ni dan Allah ko a waje ne ki jira ni please kin ji hef ta ƙare maganar da shegen turancinta da ba ta rabo da shi tun da dai bata iya ba amma ta dage wai sai ta yi kamar ma wata mangofa akan dole dole ita in za ta yi magana sai ta yi ingausa babu yanda bintun ta iya dole ma ta yadda ma za ta bi ta domin dai ta san maryamu akwai shegen naci ba za ta kyale ta ba sai ta yi kwafa ta ce allah ya sa ma ya faisal din ma yana nan ma an ga ƙaryar tsiya bakinki bai yi ba wallahi insha allahu ma bai dawo ba kin san ma Allah jiya ma da mafarkin mangoron nan na kwana kamar wata mai ciki dama na sha alwashin in dai muka biyo hanyar nan to sai na tsinko mangoron nan suna karisawa gidansu suka buga sallama suka shiga matar yayansu asabe ta amsa musu tana cewa a'a kannena daga ina haka kuke daga school anti me and she just came back and follow here following here manyan turawa ni ba ba ganewa nake yi ba da kin min hausa ma da na fi fahimtar ke dariya maryamu ta ce gara ba ya faisal ma ya mayar ma da ke makaranta tun kafin ma ki bashi makunya wata rana alkur'anin allah amma ce kamar shi dan gaye yana zaune da ke to sanda ma ya zo da abokansa na birni ya za a yi kenan musamman ma ya zo da waɗanda ma ba sa jin ba sa jin hausa tsaki asabe ta ja tare da cewa ai ko ma kin san ma ba daga nan yake ba domin kin san na ma fi karfin raini tunda shi ma faisal din kyawuna ya rufe ya ruɗe shari'a aure ne me yasa ma bai je ya auro mai ilimin bokon ba ƙaryar banza ƙaryar wofi bintu da fitowarta daga bayi tana ajiye buta ta ce kin yi kin ji anti ki kyale ta in kika biye mata in kika biye wa Maryamu Allah kin dinga jin haushin ta kenan ki bar ta kawai ita kuwa Maryamu sai dariya take domin dai har mata yaye hijabin ta tana nan da suke data zuwa sama sai ta ce ina wai yaran nan ma ne ban ji motsin su ba su ma ba su dawo daga makaranta ba amma yanzu za a gan su. wai dan Allah ki sauri mana wallahi idan ya ya dawo ya gan mu babu ruwa na ni bari in faɗa miki me za a yi ne asabe ta tambaya tana kallon maryamu kada kai bintu ta yi tare da cewa wai mangoro za ta tsinko ha ki rufawa kanki asiri wallahi halduru taurin nan yana nan a gida idan kuma kika ce za ki tsinko ke da shi ne domin dai kin san halin shi yanzu na gama jin shi da yaran makwabta yana ta balbala bala'i sai fa na tsinko bari ma ki gani yoni ni da zan tsinka ta gidanki ina zai gani ni da zan hau ta nan sai ta nufi katangan da ya raba gidan na halliru tauri ta kama garu da ƙyar tana ƙoƙarin hawa sai ta rage murya tana cewa bintu zo ki cicciɓo ni zo ki cicciɓa ni sai dai ma karki hau ba zan zo ba wallahi karki saka rai ko ni ba zan zo ba jin hakan yasa bintun ta je wurin ta taimaka mata tunda dai ta san ma idan ma bata yi da sauri ba ba za ta taimake ta ba sai mita take saboda nauyin Maryamu kuma komawa, gefe ta bayan mata gama cicciɓa ta daga ita har Asabe suka zura mata idanuwa suna kallon ikon Allah ita kuwa kamar ma wata kadangaruwa da jan yindi take tafiya a saman katanga sai da mata isa daidai wajen bishiya sai ta kama ta tsare tare da shigewa can saman bishiya ko ganin ta ma ba a yi daidai nan hallirin ya fito daga banɗaki yana kakkaɓe takalma sai zauna yana gyarawa yana ɗaurewa da igiya tare da raira waƙarsa na na Mamman Shata ba tare da ya kula da Maryamu da ke saman kansa ta yi dare-dare ba sai da ta cika ta bujinta da mangoro kuma ma ta yi tokin ta tusa su a cikin riganta ta cika ta yi fam sannan ta soma kokarin sauka har ta kusa kan bango ɗaya ya faɗo ya kwaluwa halliru a kai ya sake salati yana sallalami tare daga kansa suka yi arba da Maryamu ai tuni ya miƙe yana cewa wace matsiyaciyar ce wannan ke ke amma ina tuni Maryamu ta jira ƙasa kan kace mai mata yi ta yawumi hijabinta sun fice a guje ita da Bintu da jikinta sai rawa yake yi akwai shegen tsoro ne da ita suna fita suka hango shi ya fito daga gidan rike da ice ai sai suka ɗebi gudu ana artabu daga su har shi ɗin ya bi bayan su yana ƙudunduma musu zagi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba yayin da Maryamu kuwa ta riƙe riganta ƙam don kalma mangoro ya zubo duk da wasu ma duk sun bi sun yi ƙasa amma haka ta kwakwashe su ko ta kalma babu a kafanta tunda dai bata tsaya ɗauka ba suka fice halliru taurin nan halliru tauri a nan take ya take musu baya a guje shi ma da icce a hannu kamar mahaukaci yana bin su yana kududduba musu zagi abinda duk ya fito bakin shi haka yake faɗa babu ragawa babu gaigai-gainiya. su umma jummai suna tsakiyar gida suna aiki sai suka ji diddima didiman su maryamu sun shigo a su kwane kowace ta yi wurin buya ɗakin umma jumma suka shiga gaba ɗayansu har cikin uwar ɗaka ta kowace ta shige cikin shirgin kaya suna mayar da numfarfashi ta da alama sun nemo rigima cewar shatima da yake dariya a ƙasa ƙasa kafin ma su yi magana sai ga sallama halliru wuri a waje kamar zai tsaga gida ya shiga wa salam shatima je ka duba ka ga wane ne in ji inna da ke yafa mayafi a kanta tana shirin fita ita ma da gudu shati mai fita sai gashi ya dawo yana cewa wallahi halliru tauri ne ya ce a fito mishi da shegun yaran nan umma Jummai ta ce ai wallahi tun da dai na ga sun shigo da wannan gudun sun nemi wurin buya to tabbas sun nemo rigima ne don kutumar ubanku ba za ku fito min a ɗaki ba ko ku fito na ce kowace wacce ta san ta je ta nemo rigima ta fito ta zo ta ji da rigimar da ta nemo ki kyale su bari ki gama in yi maganin su ba za ku jawo mana rigima muna zaune kalau ba wallahi wannan mutumin da bai da ma imani yanzu ma sai sai ku gama ya shigo gidan gwara ma da Allah ya sa kuka yi baban ku ma ya dawo kai shatima maza ka kira shi a bakin masallaci yanzu nan ya fita to inna ita kuma ta wuce kicin ta ɗauko icce ta fito ta nufi ɗakin umman tana cewa wallahi idan na shigo ba ku fito ba ko kowace sai ta ji a jikinta tunda dai ba kwa da mutunci kun je kun tsokano masifa za ku ce wai za ku dawo gida ku zo ku buya? to ba ku isa ba a nan yadda kuka jebo kuka je kuka nemo kuka jefo to haka nan za ku zo ku caɓe masifar babu wanda zai karɓa muku tsit suka yi dukkaninsu suna ta lafewa a maɓoyansu maryamu na bayan kabot na umma Umma Jummai ta makale cikin kayan wanki da aka jibge a wurin. wayal Bintu kuma tana ƙarƙashin gado da ƙirma ta iya shiga saboda kaya da aka tula a ƙasan gado. Kafafuwanta a waje shi yasa ma inna tana shigowa ta so mu hango kafafuwan Bintu. Ai sai ta nufi wurin ta rafka mata ice tana cewa fito don ubanki. Fito shegiya. kun je kun nemo fitina kun zo kuna cewa za a tare muku to ba ku isa ba ku fito ku amshi abin da kuka nema da kanku Kuka Bintu ta saka jikinta na rawa saboda ba kaɗan ba ta ji shigan icce a kafafuwanta, sai ta fara ihu tana cewa don Allah in na karki kara min wallahi zan fito. To, fito, tunda dai ba na wasa da ke. Ta yi magana fuskar ta babu wasa. Ina ita ɗin don ubanta. sai ta koma dobe-doben ɗakin kai tsaye wurin shirgin kaya ta nufa domin ta san ma ba za a wuce wajen ba tunda dai ba wani sauran ɓuya ba ne a ɗakin wanda ma za a ce ga suna illayi kuwa ta hange ta tana zazzare idanuwanta tun kafin ma ta ɗaga ice maryamu ta fito tana ihun faɗin don allah inna ki bari ga na fito hannu ta saka ta mangare mata kai tana cewa tunda ku ba ku isa a gaya muku magana ku ji ba ko to mu je wajen tun kafin ma in zane muku jikinku yanzu ta ta saƙe suka fito waje tuni maryamu ta zubar da mangoro a cikin ɗakin umma suka fito jiki na rawa lokacin bashir ya shigo gida yana cewa wa ya taɓa hallir tauri ne yawa taho ka ta sami ƙiyansu mu je can wajen a yi a gaban shi tunda ma sun tono sun tono shi to shi kenan sai a yi ta ta ƙare sai dariya yake yana cewa yau akwai kallo kenan wallahi za ku ci ubanku ga baba da su yaya naziru nan suna nan suna waje Bilhaki da gaskiya kuwa Bintu ta yi kuka saboda duk ta gama ruɗewa, sai rantse-rantse take akan ita babu ruwanta kuma ita ba ta yi komai ba. Ita kuma Maryamu ihun kawai take yi amma babu hawaye, ita ma sai tsalle take yi tana cewa don Allah in na kiya kuri wallahi ba mu yi mishi komai ba, umma ki saka baki wallahi ba mu yi mishi komai ba, kar a kai mu wurin shi, wallahi tallahi mu ba mu masa komai ba. Ba ku yi mishi komai ba ne ma zai biyo ku a cikin gidanku? Ku dai kan ba ku jin magana ko? In ji Umma tana miƙewa tsaye daga gaban kwashe tuwo da take yi. Inna kuma ta ce ai sai sun fito wallahi ko ta yi musu dukan tsiya babu ruwanta. Bashir sai tara tara yake musu yana ƙara ruɗa musu ciki da cewa yau za ku ci ubanku alƙur'an. Ba ku marasa jin magana ba ko? Yau kashin ku ya riga da ya bushe shi yasa ya riƙe su gamgam saboda ƙoƙarin guduwa da Maryamu take yi. ya rike ta babu alaman ba ta dama ballantana mata gudu ana haka su baba suka shigo cikin gidan Da yake ya Ashiru yana da saurin fushi shi ya nufe su da sauri ya amshi iccen hannu inna yana cewa ku dan ubanku uban waye ya kai ku gidan mahaukacin can da har ma kuka haye mishi gida eh wallahi wallahi babu ruwa na Maryamu ce ma banda ni in ji Bintu tana kuka sosai sai kawai ya ja ya hada su duka ya so marabka musu ita yana cewa wato ku ba kwa jin magana ko duk yadda ma aka yi da kuma sai kun nemo mana magana ko to gobe ku sake zuwa in eh, kun samu kafan yawon ko gobe ku sake zuwa baba ne ya saurin dakatar da shi ya ce ya kyale su ganin yadda suka cika suka cika gidan da kuka suna ta ihu tsawa ya daka musu ya ce su yi shuru kowa ya yi shuru tsis suka yi suna zaune a ƙasa kowace sai rawan jiki take yi ba ƙaramin wahala suka ci ba ban san me yasa ma ba kwa jin magana ta ba yaran nan amma kuna mata me ma ya kai kuma hawa bishiya eh a ina aka taba ganin mace tana hawa bishiya An ba shirme da shiriri ta irin naku ba wallahi baba ba ni bane Maryamu ce take ta raka ta ce wai raka ta amma ni ban hau ba. Baba yace dama na san ma sai ita ai. To gobe sai ku sake kun ji ko? Tunda da dukan kuke so. Gobe sai ku sake za ku samu dukan. Har yanzu ma ba ku san ma kun girma ba ko? Tunda da yanzu mun ba mun ba shi hakuri gobe ma sai ku ƙara komawa. Maza ku tashi ku je ku yi alwala ku yi sallah. Kar in ƙara ji kuma kun ƙara wannan sakarcin. Kun ji ko? In na sake jin kun yi wannan sakarcin, wallahi duk abin da ya haɗa ni da ku, to ku yi kuka da kanku. ai baba da ka bari ma na ci ubansu tunda ma sun gama ana kyale su ne ma yara marasa jin magana ba isa hana su abu ba su haɗu daga wannan fitina sai wannan in ji a ashiru ran ɓace kamar zai sake musu wani dukan kuma ji yake ma inda za bar shi ko ba karamin cin ubansu zai yi ba inda ta ce ai laifin duk na maryamu ne ita ce ma mai kunnen kashi gani take tafi kowa tashin balaga rashin kunya fal cikin ranta Ya Naziru ya ce wallahi kuwa inna domin dai yanzu ma mun da Jamila Jamilu dan gidan mai gari yake faɗa min wulakancin da ta yi mishi ɗazu wai kawai dan ya zo wurin ta zance shine ma har da ma kwaɗa mishi mari ta ci mishi mutunci har da saka mahaifinsa a ciki ba ma shi kaɗai ba majority ma mazan ƙauyen nan ma suka kamin karanta suna cewa ga irin abun da take musu tana cin zarafin su tana cin zarafin iyayen su da zaran sun yi maganan cewa a'a ko na ya zo yana santa ko wani magana ko wani magana na mutunci ba a yi da ita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mari kuma abun na kyari ya kai ki mari da namiji maryamu in ji inna cikin al'ajabin maganar har ma tana dafa kirji baba shi ma ran sabace ce wato tarbiyyar da muka yi miki kenan ko maryamu kanki ɗaya kuwa wallahi baba ban mare shi ba ƙarya yake min ta yi magana tana yarfe hannuwa cikin gunjin kuka ni nake miki ƙarya wato ko ni nake miki ƙarya tukunna ma ko shi in jiya naziru yana amsar iccen hannuwan ya ashiru zai maka mata sai ta yi saurin tashi ta je ta ɓoye a bayan umma jimmai tana kuka wiwi tana rantse-rantse alƙur'anin allah ƙarya yake min wallahi ya karya yake maka ni ban masa komai ba tsawa ya daka mata ya ce za ki yi magana za ki shiru ko sai na canza miki kamar a nan shegiyar yarinya mara jin magana dama tara miki nake yi ban sanarwa baba ba amma yanzu abun naki ya wuce hankali kullum maganar ta ake yi a garin nan wallahi tallahi baba kowa yi magana yake a garin nan yarinyar nan ba irin maganar da ba ta jama mutane cin mutuncin mutane take yi babu jin kunya ba tsoron Allah baba ya ce ai kuwa zan ɗauki mataki akan ki Maryam tun da dai ba da kunya ku kyale su mu wuce mu je masallaci tunda ma an kira sallah haka suka fita a gidan Hansu Shatima din Aikin ga gobe ma kya ƙara dalla sake ni tunda ma ana faɗa muku gaskiya amma kuna ganin mu abokanan wasan ku gwara da suka ci uban ku yanzu ai za ku gane cewa akwai bambanci ai laifin duk ma na wannan yarinyar ne kuma wallahi muddin kika ce zaki ci gaba da wannan ɗabi'ar naki ko zaki sha wahala Allah na gode maka ma tunda ma akwai masu maganin ku ba za ku fita ba za ku fi karfin mu ba kam muna da wanda za su ci uban ku ke kuma ba za ki tashi ma ki je ki eh, ki je ki abin da ya kamata ba kin zo kin langwabe a wurin ta kare magana tana kallon bintu da ke zaune dirshen sai barza kuka take don tsabagen abinda ba ta yi ba gashi an hada an ci ubanta akai miƙewa ta tana share hawayenta ta nufi hanyar ɗakin su ita ma maryamu tuni ta wuce ɗaki tana zumbura baki da kunkunai tana gunaguni tana zagin halliru tauri sai jan Allah ya isa take wanda ma ba mu san wa take jama daga ciki ba babu wanda ya kula ta su ma alwala suka yi suka shiga ɗaki domin gabatar da sallah Bintu ita ma ta fito tana nata alwalan ta shiga nasu ɗakin. Kallon Maryamu da ke zaune a bakin katifa tana duba jikinta inda ma take jin kamar an karya ta tsaban yadda dukan ya shige ta. Wallahi Allah ya isa na muguwa azzaluma duk ke kika jami tun farko ma na ce ba zan je ba amma kika saka ni wai dole sai na ki. gashi nan ma ban ci nanin ba nanin ta ci ne. sai kawai Maryamun ta fashe da dariya duk da a yanzu din hawaye ne a saman kuncinta waɗanda ma ba su fito ba sai yanzu a karan banza dariyan bintu dariya bintu ta bata shi yasa ma ta fashe mata da dariya tana cewa ai ba ni zaki wa Allah ya isan bato to uwarki zan yi wa ta faɗa a fusace tana raranta sai dai uwarki son banzan ki ne ya sa ki kabe ni kuma wallahi ma ba ba zan baki ko alili ko alili ba barin gaya miki ba abin da zan baki shegiya banziya kawai kar Allah ya saki bani mana kuma wallahi ba zan taba yafe miki ba azzaluma kin cuce ni don ta bata haushi shi yasa mata dinga mata dariya tana cewa ai ba ni zaki wa Allah ya isa ba ya ashiru zaki mawa tunda ne shi da keke shegiya da katon kai kamar ma na biri ubanki ne da katon kai wai ba za ku daina wannan iskancin naku ba ku zo ku yi sallah eh Bari baban naku ya shigo to, in ji Umma Jummai da take leko ɗakin nasu tana furta hakan. Shi ya sa Bintu mata ta yadda da sallah ba ta ce komai ba, au, ashe ke ce ma baki fito kin yi alwalan ba ko? To, zaman me kike yi? Baki ta tura tana kwanciya a saman katifa ta ce ba na sallah to, ya miki kyau ai, ta furta ta yi gaba. Ita kuma Maryamu, sai jan tsaki take yi tana ci gaba da kunkunai tare da alwashin wallahi sai ta rama tunda halliru tauri ya saka aka bige ta sai ta ƙara ramawa matsiyaci kawai Fatarare. in banda matsiya ma akan mangoron banza sai ya nuna shi matsiyaci ne ta ƙin shiru da bakinta sai zagin shi take yi tana tsine mishi daga shi har mangoron nashi da ta sata bashir ne ya shigo ɗakin yana dariya ya ce a'a 'yan mata an sha duka kenan ya to ashe kin san kin san nan matsayaci ne ma kika je tsinkar nashi da kin bar mishi kayan shi ai ki bar masa kayan tsiyan tashi ko ina gada kamar hakan kika yi da tafi miki ba wata uwar harara ta jefa mishi tana miƙewa a fusace ta ce wallahi ka bari idan ba haka ba ko Allah zan haɗa ka da baba zai magana sai ya jiyo muryar inna tana cewa wai bashir uban me ya kai ka ɗakin nan ne neman magana ko sai da ya taɓo ran kwashi kan sai da ya taho ya rankwashi kan Maryamu sannan ya fita a guje na cewa wallahi a inna kawai dai na je duba jikinsu ne to ka mayar da hankalinka tunda dai ka fi son masa raina ka ka zo ka ɗauki abincinka ina shi hallirin yake wallahi bai dawo ba inna ina tunanin ma yana kan hanya yau yayi yi dare ya bata amsa yana nufan hanyar ɗakin umma jimmai da aka jera abinci kowa an zuba mishi nashi babu wanda ba a sanya mishi nashi ba Umma Jummai da ta fita ita ma daga ɗakin nata tana ɗaukan miyan tuwo sai ta ajiye tana cewa ni ma abin da nake ta zici zicin tambayar ka kenan na ga yau ka dawo da dawo ban da shi eh umma yana da sauran gyara ne ma a garejin shi yasa ma ya zauna ya ce gobe wai ba zai leƙa ba gwara kawai ya ƙare sa yau to shikenan ɗakin haba ai tunda na ji na fara ɗaki gida waye waye ni ma na san cewa mintunan da nake ɗauka ya cika ne. Kuma kun san cewa ai in na tashi muku magana ina ɗan faɗa muku ɗan gaskiya rabi dan kuma miss rabi ko miss ne. Kun san cewa idan kunu ba a saka suga ba baya jin gishiri don haka ku daina yin irin haka sai an yi miss ne ake samun abun da ake so yaware. Wadu da kuwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wanda tare suke insha Allah ta'ala wato littafi na shida wanda littafi na biyar ya kare a nan sai mu haɗu da kuwa littafi na shida ko har kullum dai ni ne na kusa duk namiji wani.